A wani sakon da jami'in labarun PDP Olisa Metu ya raba manema labaru, PDP na zargin APC da shirin kawo mummunar tashin tashina a zaben 2015 wato baɗi kenan. Kai har ma da kawo siyasar tsaurin bin musulunci irin wanda 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta Muhammad Morsi ta Masar ke jagoranta, wato Muslim Brotherhood. dan kwamitin zartarwar apc na ƙasa kaftin balaji birni ya yi watsi da zargin in maganar addini ne shi shugaban ƙasa goodluck jonathan shi ya kawo siyasar addini a Najeriya. Saboda shi ne ɗan shugaban ƙasa da baya tashi faɗan wasu abubuwa wadda ake faɗa state policy sai ranar lahadi ya je coci a can yake ba da labarai yake fasa kwai na gwamnati abin da gwamnati ke yi ko abin da yake damun gwamnati a cikin coci yake obasanjo ya shugaban kasa a najeriya da kirista ne bai yi wannan ba janar yakubu gwan ya shugaban kasa a najeriya janar yakubu gwan kirista ne bai yi wannan ba sai shi jonathan a imagination din su ne kawai a cewa za a na muslim brotherhood na egypt su rasa abin da za su yi su rasa abin kamawa dan haka ba abin da ba za su faɗa ba mutum ne wanda ake faɗa in ya zo ruwa zai ci shi in ka cewa masa takobi zai kama kuma shure-shure ba ta hana mutuwa kawai uh, motsi motsi ne kawai da dole mutuwan ne take gaba saboda haka baya da suka iya abu ya kare ruwa ya kare wa dan kada dan haka kawai faduwa ce take gaban su ba abin da ba za su faɗa ba abin da ba za su yi ba in ba manta ba wasu daga yan majalisar PDP da suka yi alwashin koyaya ma za ta kaya ba za su bar jam'iyyar ba na ganin kakkausan martani ba zai haifa PDP alheri ba Abdulrazak Zaki ɗan majalisa ne da ke da wannan ra'ayin. Kiran da nake yi in ba su gaggauta gyarawa ba in son zuciya ya yawa ciki to rugujewa kan za a ruguzar da mu da a nutse. Wannan komi ya kama hanyar nutsewa amma in Allah ya so za ta gyaru in Allah ya ga dama to kiran da muke musu sune su gaggauta a gyara ta don a koma a yi tafiya tare mu gudu tare mu tsere tare. A dagewar kamfe na nuna har yanzu PDP ba ta raurawa ba karamin ministan kuɗi Yarima Ingama ya yi wa APC zagin kasuwa. Ai abin da zai warkar da ciwon kai shine PDP Panadol Paracetamol. PDP shi kaɗai yake warkar da ciwon kai kuma kowa ya shina. ko kemis ɗin garin ku apc ba ta warkar da ciwon ka dai ta saka hauka amma kana shan paracetamol fa panadol pdp za ka ga kanka ya warke a zahiri pdp ba ta taba shiga uku irin wannan karan ba da har kullum ta shine toshe lema ta nan alhali can na yoyo An sirwa da ma'il hikaya murar amurka daga abuja najeriya